Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. ba ba. ta Jama'a assalamu alaikum mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya shirin ya karkata ne kan fafutukar da kungiyoyin kare hakkin masu bukata ta musamman suka sa gaba a kasar Ghana da nufin faɗakarwa kan 'yancin da dokokin cikin gida da na ƙasa da ƙasa suka yi tanadi domin su. Ayyukan da a ɗaya gefe ke ankarar da su nauyin da ya rataya a wuyansu don kyautata mu'amala a tsakaninsu da jama'a. a da ana baka kudin ne kai abin da za ka yi da shi je ka yi ka kawo receipt don saboda lamarin kudi ne na gwamnati to amma mafi yawa suka shi kudin ba su yin abin da suka nemi da su yi da shi a Nijar tasirin gwadawa na kasassu hanyoyin neman na kai ya taimaka wajen rage yawan makafin da ke dogaro da bara a damagaram da yawa ba sa bara da yawa suna nan suna aiki suna hannu da yawa suna nan suna sana'o'i bangaren mata har waɗansu akwai da ake ba a wakai biyu zuwa uku da ɗan busuru guda wanda za su je su ma su ringa kiwo domin su samu jari. To madalla kamar yadda watakila aka ji a shirin da ya gabata kudaden tallafin da gwamnati ke warewa domin nakasassu a ƙarƙashin wani asusun musamman na daga cikin abubuwan da irin waɗannan mutane suka ce suna wahalar da su a Ghana. sakamakon tsauraran sharuɗan da hukumomi suka gindaya sai dai shugabannin ƙungiyoyin masu bukata ta musamman na cewa idan bera da sata to dodawa ma da wari domin bincike ya gano cewa rashin amfani da wannan tallafi a hanyar da ta dace ne mafarin tsaurara matakai dalili kenan aka shiga jan hankula akan bukatar nuna kyawawan ɗabi'u kamar yadda shugaban ƙungiyar makafin jihar ashanti alhaji abdulbasit hamidan ya bayyana guidelines na ku da kaman su 'yan eh, karamar hukuma da kuɗi ke zuwa sauka wurin su su je su yi needs assessment su duba wayan ababen da kai kake bukata amma firiji ne ko menene shi kaga wani na nan ba firiji yake bukata ba ba eh, mashin nika yake bukata ba amma shi aje a sai mai na fahimce ka eh, akan iya samu cikas ta bangare na rarraba waɗannan kudade daga ainihin karamar hukuma da kuɗin Eh, ke sauka su kuma su rarraba eh, zuwa gari ko eh hakan din dai ne don abin da yasa su ma suka yi sagiya cikin wannan shirye-shirye nasu a da ana baka kudin ne kai abin da za ka yi da shi je ka yi ka kawo receipt don saboda lamari na kudi ne na gwamnati to amma mafi yawa su ka shi kudin ba su yin abin da suka nemi da su yi da shi to shi gwamnati ya sake shirye-shiryen ya kawo new guidelines da kamar misali in ilimi kake wannan dai an san ilimi ne ka buƙaci receipt wani ababen da kake bukata na ilimin ka ya inganta to wayansu kuma na nan suka anshi kuɗin a kashin gaskiya sai su je su wani abin da bai dace ba to wannan guidelines ne suka ce no inda za a yi a bari mai shi ya sai kan kafan shi a bashi wannan kayayyakin na misali yana bukatan firiji ne ya da ruwa ko yana buƙatan wani manika ne ya sarrafa ababa dai mutane na zuwa suna cin amfani shi. Shin kun dauki mataki kai don saboda tsokacin ka na nuni cewa ana samun wato rashin fahimta ta bangarori biyun waɗangana ainihin saya kaya ne sa'annan ko masu karban masu nakasan kenan yiwuwar ba abubuwan da suke bukata ake basu ba. Ba da jimawa ba dai sun manya-manyan mamoma wannan suke a the national level wato eh, birnin abin nan tarayya kenan sun kai kara yanzu aka da sake lamarin batun new guidelines da aka kawo a da abin da ke kawo cikas ne kuma mafi yawancin mu da kudin da zo mana amfani wayansu mu ba mu cikin lamarin batun inda kudin ake sarrafa shi da ba to yanzu manya sun ji karan mu kuma sun kakkara wayansu mu ciki yanzu new guidelines na ya bar mu da su da mu ta tafiya kai da odita ya zo dai odita lamarin batun kudin kana wurin kai ma ka san membersin ka wannan suka ci wannan ba su ci ba da inda kudin ya shiga da inda ya fita kuma loan sabon loan ya gwada kaman wai in kudin ya zo ko nawa ne a bar mu san adadin shi don sau da yawa ba za mu san adadin shi ba shi ga kamar yana karkashin karamar hukuma ne abinda suka ga dama shi su da shi kamar September zuwa za mu amfani da sabon dokokin da aka kawo na ga wannan kuma zai solve wannan problem insha Allah Samar da aikin yi ko wani jarin kasuwanci na daga cikin matakai na gaba-gaba da ke da tasiri wajen yaƙi da bara. Wannan ya sa galadiman sarkin makafin jihar Zandar mamba a ƙungiyar nakasassu ta ƙasa Abdu Musa ya dage da fafutukar raba mutanensa da zaman kashe wando. Su makahin nan akwai muna ɗako su mu zo mu kwa kamar saƙa in ji dauki kamar saƙa bisa gado wanda da ake kwanci ana iya saƙa shi akwai da kujeru suna iya saƙa shi akwai wannan alli da ake cima da turanci lakirai ana iya yin shi akwai tunda muna da mashin kishi akwai wannan dasta wanda ake cima sarfiyar da turanci abin goge kasa to shi ma wannan kin muna koya masu shi suna iya yin shi kuma suna yin shi biyu kenan kenan kin daga wannan aka koya maka a sana'a an baka hanya ne da zaka ki fara kai da kanka ka je ka nemi abinci na biyu akwai wanda muke daukowa kamar misali matan muna zawa su ma ana yin masanu da shuni da muke da suke dan kama mana muna kiran su mu zo mu ku ba su jari tallahi na jari su ma da za su je su dinga wata sana'a ko da a cikin gida ne kan wani kamiya da sauransu ko wani sake-sake tunda su ma suna iya yi shi kuma bugu da ƙari akwai ɗiyansu wanda su ko muna ɗako su su mu maida su makaranta domin su nemi ilimi ko su tallafa ma uwa su tallafa ma sauran uwa kenan kin ga ta wannan bangaren muna bakin kokarin mu domin mu shawo kansu su yaki da barala to amma duk inda kai din da kai da adam ki sa ka ce mutum tara ne bai cika goma ba wani yara aja daga ya wuto shi yake wannan faran daga an bashi shi shikenan ya kashe wutar shi alhali kuma babu abu mai kaskantar da mutum babu mai kaskantar da bawa illa bara wanda addinin musulunci ma bai ce a yi bara ba kenan shine kullum muke jawo hankalin su wallahi shine ke yanzu da yawa ba sa bara da yawa suna nan suna aiki suna hannu da yawa suna nan suna sana'o'i da kika dauka jan bangaren mata ban da wannan ke har waɗansu akwai da ake ba awakai biyu zuwa uku da dan busuru guda wanda za su je su ma su samu abinci su ringa kiwo domin su samu jari kuma yanzu a kwanan nan muna so mu kwatanta musu wanda aka ba aukan na wanda wasu yane ya kamata a yi aukan nasu idan sun aihu ta hanyar da za su bi su dinga yin ciku don su dinga kwatan makansu kamar misali akwai wani proje da ake cewa cbm na itali ne da muka haɗin gwiwa da shi da adadin ƙungiyar mutanen jihar da magaram kan makayin kan gura duka dai na ƙasar su in kika ɗauka cikin da'ira guda uku na jihar da magaram ki ɗauki kwaya ki ɗauki kurni ki ɗauki hamdara mun samu wajen nakasassu wajen guda tamanin akwai musu yanzu za su yi sana'a akwai da aka ba su dabbobi akwai wanda aka zo muka gira musu forage an ba su sharat an ba su amalanki an ba su komi kuma an kewa musu garkarsu da giraj an zo an sa musu famfo an sa komi ga iri an ba su to ina kai ina bara to masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so A madadin shugabannin makafi Abdul Musa da Magaram da Abdulbasit Hamidan Kumasi da wakilan muryar Amurka Tamar Abari da Hamza Adams da producer Malama Julie ni Sulaimu Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.